بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kaddara yan buza wannan lokaci wannan wata da barka a yau gashi muna azumtan wannan 29 a wannan madan na wannan wata na wannan shekara wannan babban falala ce da yawan mu da da muke taba na wasu Allah ya ba su damu zuwa ji zumba na saboda haka wannan abin da zan gode wa Allah bisa wannan eh, ni'ima na to a sai dai ni fa cikin da ne ba sani ya shigo maka? yawa to yawa don kan ya faɗi wani abu kasan shi boss na ne wani kwairi ce eh, kan je kafa da samu kliyaran ba in yi ba da kwairi ko za mu goge kwairi mu kuma za mu goge shi yawa to wanda zai muna gwada da shi malam shaka adam hamid da kwaro bisa wannan karanta wadda yake a masallaci a duk wannan lokuta daga cikin azumi da kuma bayan azumi ma gaskiya ba inda za mu ce sai dai mu sai shi addu'a Allah ƙara wa rayuwa da barka Allah sa albarka a zuriyarsa da ba da mai son fadar sai kuma hukumar ifma da suke shishire wannan zama da ake a nan wanda za a zo suna mintanin masallaci suna an sa tsari da ake abubuwa gudanar abubuwa da sauransu miliyar da sauransu ba tare da wani hargitsi da sauransu to gaskiya muna masu godiya bisa wannan garmace da ke kuma shekara ana ta wannan kafuka da ake gudanarwa a nan masallaci a na ƙarshe da zan ce yanzu ta hukumar asibiti ita ma ta ba da nasa corporation din wanda wajen a tabbata a kan shi abubuwa suna gudana yadda ya kamata a na ƙarshe jama'a al'ummar musulmi ko da muke taruwa muke zuwa wannan karatu gaskiya in ba da zuwan ku ba kafin da zai yi ba saboda haka muna godiya da duk wanda suke zuwa su halarta da wanda ke sauraro a kasan eh, labari da kuma ko intanet facebook da kuma duk radio, da tv da sauransu to muna muku fatar da kamar da muke taruwa nan muna fata Allah ya haɗa mu a jannatul firdaus to da wannan zan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu khair Allah ya saka da alheri tunda ah, shi ah, Boston ya so kaga da ya sai a ba shi ya ɗanyi jawabi na godiya da yake shine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 lalle da kyau abin da ya kamata da faɗa ina ya faɗa kawai abin da zan faɗa faɗa na godiya domin ma zan da kalma ba mu da shi wanda za yi amfani da shi domin mu yi wa malam a abin da yake yi a wannan masallaci a wannan jiha ta ta a north da kuma najeriya gaba daya abin da ya shafi addini da kuma tarbiyyantar da mutane sannan kuma da tsoro mutane a kan wato hanya madaidaici gaskiya ma da muna maka godiya kwarai da gaske kuma na san kowa yana maka addu'a yana maka addu'a lafiya mata a cikin gida da yara da kowa suna maka addu'an Allah ya ci gaba ya barka cikin lafiya ya ƙara maka nisan kwana kokari da kake yi mu kuma mu dawo mutane kirki mutane gari, Allah ya ba mu damar mu ɗauka a cikin abin da kake yi sannan mutane kuma da suka ɗaukaka wannan masallaci don ba sai lokacin tafsirin hatta karanci karance malam da yake yi na ranar laraba da ranar alhamis za su ga mutane sun zo su sun cika sun malam da yi karatu masallaci na a ciki saboda haka kuna girmama muwa kuma kuna ƙara samu muna matsowa kusa da addini saboda haka gaskiya muna gudu godiya kwarai da gaske Allah saka da alheri Allah ya bar zumunci sannan kuma duk wanda yake jin karatu malam muna roƙon Allah ya buɗa masa kwakwalwa domin ya yi amfani da abin da yake ciki saboda rayuwa ne gaba da yake bayani a kai kaga shi malam shi ba sauri yake yi ya gama aya goma ko ya gama aya ashirin ba shi duk wanda baya cikin abin da nasa a kan ayan da ta zo me ya sani gaba ɗaya zai yi sannan a karantar da kuma al'umma ba don komai ba saboda mu tafi tare da kuma so gaskiya muna godiya kuma muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya sosai da kuma ya karbi addu'o'in mu da kuma azumin mu sannan kuma Allah ya sa mu sallah a cikin ni'ima Allah ya ci gaba da ɗaukaka mu Allah ya mana albarka gaskiya muna godiya sannan a madadin kuma shugabanci na wannan asibiti gaskiya mu ka muna cewa da ba don addu'o'i ba ba mu ga yadda ma da su ce zai imani da ko da yanayin yadda al'amura ko su tafiya amma saboda addu'o'i da al'umma suke mana da kuma kyakkyawan zato sai ka ga wannan matsala ta kullo sai kuma a samu dama da za a magance wata matsala kuma kwata-kwata ma ba za ma ta ba saboda haka muna roƙon al'umma su ci gaba da mana addu'a Allah ya sa abin da muka sa a gaba domin komi mai kyau haka ya kasance yawwa sannan kuma ina so ina amfani da wannan dama akwai abubuwa da yawa da gwamnati ta kawo wanda ina da ya kamata mutane su yi da rikicin da wasu ba su sani ba su sani kamar yadda kuka sani a yanzu duk hatsari da aka yi duka ana kallon mutane ta ne kusan yawanci ake yi har na awa arba'in da Ka kaga wannan shi ma ba wani abu shi ma kansa wani babban abu ne halin da ake ciki yanzu tun da idan abu na gaggawa ne sai ka ya faru da mutum ba shi da kofi yanzu rostarki za su kawo mutum har a yawan masa komi ko ya shafi siyasa ko ya shafi komi ba ma sai an nemi yan uwansa kwanan yi kaza ba saboda akwai dama na wannan sannan kuma na harka na mace mai ciki da kula da ita da yadda har in abu ya kai ga tiyata da sauransu don ma duka ana yi kyauta da har ma daga ƙarshe a sata a kan national health insurance bayan mun gaba kuɗi duka wani karuka da wani aka kawo karkashin minista namu na ilimi wanda gaskiya ba ƙarfin abin nan yana da kyau sosai mutane su yi addu'a a kai domin dama abin da yake fata shi ne abin da gwamnati take yi ya iso kan talaka to irin wannan abubuwan su ne suka iso kan talaka haka yaro ɗan shekara biyar ya ƙasa abin da ya faru duk na gaggawa to kan yanki daga kan kafi magani gado da su duka cutar musamman na gaggawa yaro ne na zuwa awa arba'in da to a awa arba'in da takwas ne kuma lokacin ne aka bi kashe a asibiti gaba daya Idan lokacin ne gwaje-gwaje waye duk an ba da sannan kuma kamar da kuka sani abun nan na mai girma gwamnan gombe mai albarka da kakkalin da ya ce a rajin wani ya sa hannu ya ba mu dama mun karfi asibitin da ke bakin nan wadda suke wucewa ta wajen za su ga asibitin ya da shekara da shekara yanzu kusan shekara biyar da gina shi saboda kuma waje ne da zai ɗauki gado wajen ɗari kuma ka ga yadda ne yake a tsakiyar al'umma wadda suke buƙatar yadda ruwa ya kasance. So yanzu duk wanda suke wajen za su shi ne shirye ne da ma'aikatan suke shiga fita domin a fara aiki a wannan wajen kuma an yi shi ne domin a kula da mata na yara don su inda babban matsalolin mu suke harkar lafiya batun matsaloli na mata da yara saboda haka shi ne da to nan ma kuma muna ta kokari mu ga ake kasance abin da za a yi a wannan waje ya kasance kusan kyautu su muna kokari da ya gama da a kyautar babbakar da ke a amma dai kusan yadda abin da ke tafiya muna kokari mu ga abubuwa sun so da gudanwa hannu da ake ciki in aka ɗauke wanda ta wannan jikin wani wani ma aka ɗauke ka ga an sami ga wasu to da yana da kyau mutane su sani domin irin wannan abubuwa ɗin abu ne da za a rinka faɗan abubuwan alkhairi a kai sai Allah kuma sai ya tabbatar da shi amma in kullum muna ta kuka muna ta kuka an kawo mai kyau ma muna kuka an kawo mara kyau ma muna kuka to fa sai komai ba sai su ɗaya kawai amma dai wannan ina yana ɗaya daga cikin abubuwa da mu muka gani suna da kyau kuma ya tafiya da rashin akan mu talaka saboda haka Allah ya mana albarka Allah kuma ya ƙara miƙar da irin waɗannan abubuwa da suke zuwa domin saboda a rarrage ko alhalu da suke kan al'umma da salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jazakum Allah khairan kamar da mutum na zai karo ka wuce ko Gracias. watakila mutane da kan yawa wasu yi zama tambaya ba ba za su kama ya kankaran ba amma da suka biyo layin sun kan gangara ni yana kan waye gangara kawai eh, ya zama tambaya ba mu gangara بسم الله والصلاه والسلام على اشرف التركيع المسلمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ai tana da kalima sai ka faɗa ai wanda za ka taimaka wa mutane ka ga ai yusuf ya zo an samu wata fa'ida wanda da bai zo wata kila ba za mu samu in akwai kalimat ba yawa saboda lokaci mutane su fita gida malam yusuf jawo hankalin mutane kan shi azumin kuma wata ba mun duba allah ya girma wannan wata inda ya sa shi kirki ramadan wata ramadan kuma ta ta samun mutane ya zama kafara na azumi ba da ke matuƙar an yi ta bayar. na yadda tsakanin sallar farilla da sallar juma'a wannan na daga cikin hanyar da Allah ya yi mana wannan magana kuma a cikin sa ya sa mana daidai irin da yake wata biyu kuma idan watan ya zo Allah sai za a rufe ƙofofin wuta a buɗe ƙofofin aljanu kan watan da rubin aljanu a ɗaure don mu samu dama da wala mu ibada yake sama to amma mu a ƙashin kanmu mu kuma yan adam ne muke dangane da watan in ya zo na munasaban da yasa zan yi wannan magana na ji wani sai sun su na wasu lalata karfa ba amma suna ci suna sha a yanzu eh suna ta ko yake faruwa suka ce abin ga aikin ƙarfi muke ba har sai dai mota ya wuce kawai an samu dama yanayi ya yi sauƙi sai ne ya sai na rasa wa musu wannan fito sai na kanan in allah madaukakin sarki zai yi mana wannan alfarma sa'annan kai a matsayinka na mai aikin ƙarfi a wata sha ɗaya nan ba za ka iya tanadin da a wata sha ɗaya ke tanadin abin da za ka ci na wata ɗaya ba illa budda sai ka fita aiki kuma ka iya jin kawai za ka karya azumin jin cewa ai gaba za ka yi ai ko da allah sai da ke cewa wanka na da ومن كان منكم مريضا amma على الكفر فعدة من الأبناء أما تنقى بيتكم mu kai wani da za ku yi azumi da shi ne wannan an ba ku rufuka amma da za ku yi azumin da shi ne kuma mai aikin ƙarfi yana cikin waɗanda aka ce sha azumi to sai ka kalli abubuwa kai wadda ya ce masa ya sha azumi don yana aikin ƙarfi sai ka kalli abubuwa biyu ne ba mara ausafa ba sa ma ciki ba wanda Allah bai musu wannan izinin ba a musu wannan izinin ba wani mai aikin karfi da Allah ya ce masa wai kawai kai wa in kuntum ne ala safari ko eh, marda aw ala safari fa iddatu min ayyamin ukhra baka safar baka mar kawai tafi abinci za ka gamu da Allah ne kawai suke gaskiyar magana za su gamu da Allah to wannan yanzu malam ba wani kake shi ne. wannan yanzu ta yaya kake masa tsammanin zai fita a cikin wahalar da yake wace rana ce zai fita daga wahalar da yake ciki ai ya ke nan. ganganci ne ba kawai rashin kimanta Allah ne da rashin kimanta abin da Allah ya kimanta shi wallahi ma duk wannan zafin da yake complain din inda wani dan siyasa ne zai sai a can tafiya zai yi yin sabon shi amma yanzu akan gonar Allah ne yake wannan izgilan ba a ga suna aikin karfi ba ne kaji ba amsar da yake ba malam baka ga muna aikin karfi ba ne yanzu aikin karfi shine uzuri kana da lafiyar ka da komai aikin karfi shine uzuri da kyau ka je ka gaya ma Allah yake karfi kai na'am wannan ne ke ganin mu ya kamata musulmi mu girmama watan girmama wanda ya dace da mutum shi kansa ibada na Azumi mu girmama shi girmama wanda kai lalle Allah yana nufin rahama yana nufin da rahama ne shi ina ya kamata ina ga duk musulmi a ce yana da wani tanadi akan wata tsawon shekara irin masu wannan aikin da yake magana idan da a ce yanzu a ce tsawon wata sha ɗaya sai ko da recharge na kati da kake sawa ne kake cire wani fasancin na ka sa ɗari biyu ka wa ramadan naira ashirin tsawon shekara ina ga wata yanzu ba sai ka ta neman abinci babu wanka da tsada an ƙara kuɗin shiga ko lemu. kawai mota shekara ya ƙara suka fasa wannan asusu ɗauki abin da za ka ɗauka ka yi sayayyan hankalin hankalinka kai ma a kwanci ba sai ka jira wani abin da ba ko kadirar ta wani ya raba kaza Allah ta'ala malam zan take shakarin da lokaci duk larurar fada da ke kawo wa malam su ba ma wannan ne damu kawai jahilci ne malam da son zuciya kawai ba wai wata wahala ba ce malam son zuciya ne kawai malam son zuciya ne kawai ya dame su yana gaba zai tsufa ba yana ganin kawai duk waɗanda Allah ya ba su rubuci ba ka cikin su to yakin badar ma a cikin azumi aka yi ko ba a sauke azumin ba Allah bai saukar da a sauke azumin a tabuka kuma ya kai matsayin da saboda babu ruwan sha ma ana cewa sai a fuda cikin rakumi akwai ruwa ruwa da yake tattarawa ana sha duk ba su sha azumi ba sai kai yayi ne malam za a tarar yasa mutane ba za su fita cikin wahala ba waɗannan da kake gani ba za su rabu da wahala ba saboda bayi ba su yi ma Allah abin da ya kamata ba na Allah ya da aiki da Allah ka jaddada wannan aiki da wani Allah ka karba masa Allah ka jaddada wannan aiki da wani Allah ka karba masa Allah ka jaddada wannan ibada da muke Allah ka ba da gare mu ya Allah ubangiji kada ka jiyar da ayyukan mu Allah ka yafe mana kurakuran da muke Allah ka tsoro ka mutunci mu da daraja Allah ka kare mana lafiyar mu da iyalan mu na kasa na mu Allah ka zauna da ita lafiya Allah ka shiga tsakanin mu da mugaye da dukkan wani azzalumi wannan masu kidnapping da dukkan wasu 'yan ta'adda Allah ka shiga tsakanin mu da su kawo tsakanin mu da su ya Allah ka kiyaye dukkan musulmi suke hannun su Allah ka fidda su da Allah wannan masallaci da duka waɗanda suke hidima a Allah ka saka kuma a na ina hukuma na wannan ministry na wannan ma'aikata sai wannan asibiti shi md da duka ma'aikatansa da duk wanda suke wani gudun Allah ta farko da aiki da ubangiji ka samu lafiya manye lafiya wanda suke taya malaman nan hidima masu ɗauka da masu ba da agaji na hizba da duka waɗanda suke ba da gudun Allah ka sa kawo da aiki Allah ka zuwa na ibada da muka yi Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Thank you.